Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan la'asiriya ranar 15 ga watan Maris a kan mitoci da suka hada da 16, 22 da 25. A jamhuriyar niger kuma za a iya jin ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da ali mustapha sakwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai to ba muna da rahoto daga maiduguri kan wani sabon harin kunar bakin wake da aka kai a can sannan donald trump shugaban amurka ya sake koma dandalin twitter domin ya cicciki wata 'yan jarida da ke sun tona mashi asirin harajinsa da ya biya a burtaniya kuma ana wani taro na shiryawa tsakanin pakistan da makwabciyarta afghanistan hukumar efcc a najeriya ta ce tana samun haɗin kai a tsarin ba da tukuici ga waɗanda ke fallasa masu da ciki da dukiyar al'umma to ko ta wace hanya hukumar ce take kare masu bata bayanai muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya sometimes muna ba su gidaje da za su kwana har hotel muka kama mutane bisa ga duka alamu yunkuri da gwamnatin tarayya take na bunƙasa ayyukan noma ya zaburar da manoman shinkafa a arewacin najeriya mutanen kebbi suna ce su ne da shinkafa ina son gaya maka cewa a duk najeriya ba inda ake da filin noman shinkafa fiye da adamawa a jihar kano kuwa jami'ar bayero ce ta kaddamar da wani shirin ba matasa shawarwari sannan kuma ladan ibrahim a yawa yana tafi da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a ku da wuni. Mutane a akalla shida aka ce sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hale-halen kunar bakin waken da suka faru yau a Maiduguri ta jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin da ke fitowa daga can Maiduguri sun ce wasu 'yan mata guda hudu ne suka kai wannan farmakin inda ko bayan su 'yan matan wasu mutane kari sun mutu. Wakilin ma a Maiduguri ya ji daga bakin wasu da suka shaida abin da ya faru sunana dauda usman Usman T. ni ne obaral spilan gtm na Usman T. mutanen nan kawo su aka ya mota so kamar karfe daya da minti ashirin da wani abu da minti ashirin da biyar akwai yaro na a can gurin ya ga motan ta zo muna da wani guri a can ana ce mai jagwado ta zo wajen ta tsaya so ya bugo min waya obaral na ga mota karfe daya da wani abu fa kana da sanin wannan motan? ne kace ba mu da sanin wannan motan. amma zaka iya tare ta ce shi ba zai iya tare ta ba shi da ya ga mutane sun fita amma kuma sun shiga sun fito ne hilos kwara sabuwa ba danja an kukunce danjojin so muna zuwa kenan daga san barna muka ji bom ɗaya ya tashi muna zuwa muna zuwa sai muka ji guda biyu sun tashi a take sai muka ce to mu tsaya a ciki saboda jama'a suna ta gudu ba mu san cewa waye ne zai zo cikin mu ba mun tsaya kenan guda biyu suka sai tashi hudu kenan suka kashe mana mutum ɗaya wanda shi ya je kashe wuta ya dawo wutan na farko kenan suka kashe shi sunana comrade abdullahi abubakar akula abin da ya faru misali misalin kamar karfe ɗaya da minti ashirin da biyar na fita toilet da na fita bayan gida sai na ji goguwa bam sai na ga yalo yalo ga wannan abu wannan abun ya zo ya bugi jikin mota na kau sai na firgita na ajiye buta ina kokarin tara family na ga abin da yake tafiya saboda bana so suna cikin barci ina kokarin bude kofa suna hana ni ina bude kofa suna hana ni sai na bude kofa sai na fita da na fita akwai makwabci na oga isuf yaran guda hudu a wurin suna wuta wuta ruwa ruwa wuta wuta su yara guda hudu ne a wurin ban san su ba murya ne na yara maza nake ji wuta wuta ruwa ruwa ruwa in su ya dauki ruwa jar kalbi. yana guduwa zuwa wurin ba wanda suka fita da yawa sai su guda hudu suka ruga zuwa ta cikin bololo mutane suka fara fita da suka fara fita na cewa su ga su kar ku je wannan wurin kar ku je wannan wurin ko wani abu zai tashi ba ku sani ba kar ku je wannan wurin Ogaisu ya ajiye ruwan sai ya koma da ya koma kuma muna tsaye haka kafin ka ce kwabo kuma muka ji wani kara anan ratau a ina ne wannan muka leka suka ce a cikin zanen nan ne wannan kewan, a ciki ne wani ya ratse da za a zo wurin na ni ba zan zo wurin ba ba zai yi wan zo wurin in bar can ba a can na stand by na nan da na ji karau din nan aka ci a cikin gurin ban zo wurin ba ban san abin da yake tafiya nan ba amma wancan na makwabci na live gashi na kuma ga abin da ya zo ya faɗi min a karkashin mota na kara guda hudu na ji tas shine wanda ya tashi mana da wannan a kusa da makwabcina daga baya ɗayan ya amsa da ɗayan ya amsa kuma biyun lokaci ɗaya kamar lokaci daya a second beating papapa suka tashi to rahoton wakilin muhammadu guda haruna dauda kenan da ya jiyo daga bakin wasu shaidu a birnin damascus na kasar shama an kai makamancin wannan hare-hare na kunar bakin wake har guda biyu ma wanda su ma can sun jiyo asarar rayuka da dama a harin farko an ce mutane kama 25 suka mutu a cewar kamfanin dallancin labaran kasar ta syria yayin da hari na biyu da aka kai kamar sa'o'i biyu bayan na farkon wani dan kunar bakin wake wanda ya taro tsakansa a wata maciyar abinci da ke yammacin birnin da damascus nan ma mutane da dama suka mutu ko da yake ba da yawansu ba wannan hare-haren da dai suna zuwa kamar mako ɗaya ne bayan wasu makamantansu da aka kai a wata makabarta 'yan shiya inda kuma akalla mutane arba'in suka rasa rayukansu wasu kama kamar ashirin suka ji raunuka to kuna ji labaran nan daga washington a sashen wasu na amurka yau shugaban amurka donald trump ya sake komawa a dandalin sadarwa na wato twitter don neman wulakanta yunkuri da wata mashahuriyar 'yar jaridar tv da aka taba baiwa lambar yabo ta wato faliza kenan haɗe da wani masanin ilimin haraji a bayan da 'yar jaridar ta sami shafuna guda biyu na bayanai na haraji da trump ɗin ya biya a shekarar 2005 a maraicin jiya talata ne fadarar white house ta sako wata sanarwa da ke bayyana cewa trump ya sami zunzurutun kuɗi na shiga sama da miliyan 150 waɗanda daga cikinsu ya biya harajin dala miliyan 38 sanarwar ta kuma cecaki wannan rahoto ta tashar tv wadda ke neman sakowa da zai tuna asirin bayanin harajin nashi fadar shugaban kasar da ta sako nata bayani da take ko kuma ta fito da shi tun kafin wannan 'yar jarida mai suna rahel maddow ta tashar talbijin na msnbc ta sako waɗannan shafuna guda biyu na harajin trump da take cewa ta samu ne daga wani mai suna david k johnston wanda shi kuma ya ce ya samu ne an zuba a ainihin akwatinsa na gidan waya kuma ya ce bai san wanda ya saka wa'annan bayanan ba To ana ci ana wani muhimmin taro a Ingila inda ake kokarin a rawace takaddamar kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin Pakistan da makwabciyarta Afghanistan. Madalla labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a najeriya ta kama wasu makudan kudade na naira miliyan 49 a filin saukan jiragen sama na jihar kaduna wanda hakan ke tabbatar da hukumar na samun nasara a aikinta ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani samun naira miliyan 49 a cikin wasu buhuna guda biyar masu nauyin kilogiram 150 a filin jirgin saman kaduna da hukumar efcc ta yi na nuna irin nasarar da ake samu a lamarin yaƙi da cin hanci a najeriya uh, uh, uh, bayanai ne da muka samu na tsegumi da ke nuna akwai waɗannan kuɗi da aka ɓoye a masakan ya sanya muka garzaya muka samu kuɗin naira miliyan hamsin ba ɗaya Jami'in labarun AFCC Wilson Owujaren ke karin haske kan wannan amshe kuɗin da ake ganin na haramun ne. Greater commitment uh, uh, ya ce ana ci gaba da samun nasara yadda mutane kan tsegunta hukumar inda aka ɓoye kuɗin da aka tara ta hanyar zarmiya. Zuwa yanzu dai ba kai ga kama kowa ba saboda kuɗin na Kaduna waɗanda kuma halin yanzu ke hannun hukumar ta EFCC da take ci gaba da gudanar da bincike. In za a tuna mukaddashin shugaban hukumar ta EFCC FCC Ibrahim Magu ya ce suna karewa da ɓoye sunayen masu kawo musu labari don gudun barin baya da kora. Muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje da za su kwana har hotel muka kama wa mutane. Satan an yi wa jama'ar Najeriya ne. To ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ko kuma ya ɗauki kuɗin jama'a na namu gaba ɗaya a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo. Masu shiri kan lamuran yau da kullum na ganin yaƙi da zarmiya baya shafar majiyar haɗin gwiwa ta jihohi da ƙananan hukumomi da hakan kan hana walwala a karkara in ka ɗebe gidajen wasu mutane 'yan kalila. Anas ɗan Nayaba mai sharhi ne da ya zo ofishin muryar Amurka na Abuja daga Sokoto. Saboda duk bannar da ake wajen su ne ake bannar. Gwamnonin ba za su bar ciyamomi na lokan gamen su yi aiki ba. Su ne unhwani da akawun na lokan gamen domin shi ne ake unhwani da shi ana sata kuɗaɗen Najeriya. Za a ga cewa da lokan gamen inda ake dibin cewa an kafa gwamnati ta canji domin ciyamomi su taimaka ma mutanen su na ƙananan hukumomi gwamna ya zo ya rike akawun ɗin lokacin albashi ya ɗibe wani abu shi ba biya shi albashi cewa mai samu wani abai cikin aljihun shi to ya za a yi ƙasar nan ta tahi kuma ana yaƙi da wannan cin hanci da rashawa da ake son ƙasar nan a samu ci gaba saboda duk kasar da an ka tashi cewa har yanzu abin da ake faɗa da shi ne ya za a yi a kashe cin hanci da rashawa a Najeriya domin ƙasar nan ta samu gaba ta idon mutuncin ta fito da kasashe har yanzu in ba an tabbatar da cewa allocation in lokan game yana ta direct ba to wallahi ba za a bar tabargazar da ake yi ba saboda lokan game din nan in abu ya ta yi talaka zai samu sauki abubuwa za su ta yi waɗanda za a yi ayyuka na ci gaba to duk lokacin da an ka zauna ana ce har gobe gwamna ne shi zai rika ciyaman ne sai wanda yake so yaro ne na ya sa abin da za a yi ya zo shi wani ciyaman na lokan game wanda zai zanka tattaro kuɗaɗen jama'a suna kamun suna tara to ka kasan nan ba inda za ta je akwai wani gwamna ma da an ka taba samun cewa an samu yaro ne da naira miliyan ɗari uku a ji karkashin gadon mata ta yi lokan gamen. ga dai kuɗi yana ganowa abin da na ji mutane na faɗa shine gwamnatoci a dukkan matakai suke bullo da shirye-shirye da talaka za su rika samun sauƙin rayuwa nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya. a gaida nasiru adamu kaya a jihar adamawa manu kananan manoma dubu uku ne ake sa za su amfana da wani shirin samar da rance na naira miliyan 750 don wato manomar shinkafar rani na gwamnatin tarayya ga adamu sanusi da rahoto akan haka da yake kaddamar da shirin noma shinkafar rani mataimakin gwamnan jihar adamawa injiniya martin nasir babale ya ce manoma dubu uku za su amfana daga rancen naira miliyan ɗari bakwai da hamsin na gwamnatin tarayya karkashin shirin anko borowa skim inda kowane manomi zai samu rancen kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin don noma kadada ɗaya a matsayin gwaji manoma dubu uku za su benefitin wannan daga baya ne wasu za ma sai an screening a tabbatar wannan manomi ne za a ba shi wannan taimako da ya je noma amma kuma abin da ke son faɗa shi ne kebbi suna ce su ne da shinkafa ina son gaya maka cewa a duk najeriya ba inda ake da filin noman shinkafa fiye da adamawa state mu muke organizing farmers namu abin da za su benefit shine muka sa gaba mu tabbatar mun tantsanta mun samu eh, wayannan manoman da actually su manoman ne za su aiki wasu matakan da shirin ya tanada don kaucewa karkata kuɗin rancen su ne na ɗaukan wani kaso na rancen don tanadar taki ingantaccen iri injinan bayi da maganin feshi yayin da ko gwamnati. gwamnatin za ta saye shinkafan kai tsaye daga manoman ta yadda koda farashin sa ya karye a kasuwanni manomi zai sami riba kamar yadda injiniya abubakar aji shugaban hukumar nan na koyar da sabbin dabarun noma wato adil a jihar adamawa ya bayyana lokacin da an zo sayarwa za a duba abin da ake sayarwa a kasuwa mu za mu saya a farashin kasuwa amma idan akwai farashin da yanzu mun ajiye a kasa da su akwai wanda muka shirya za mu saya amma federal government suka ce idan har ya zo farashi ya faɗi to akwai farashin da federal government gwamnati za su sa su samu dole mu saya wannan farashi saboda su tabbatar manoma ba su faɗi ba a tabbatar manomi shekara mai zuwa ya samu abin da zai koma gona da shi amma kuma manoma su tabbatar ba su sayar a gefe ba wani tabbaci kananan manoman jihar adama ke da shi ganin cewa shirin na farko da aka kaddamar bara bai yi tasiri ba tambayar kenan da na yi wa shugaban manoma shinkafar rani na jiha kuma mamba a kwamitin rabon rancen alhaji daware taron da aka yi yau ina da tabbaci cewa wannan za a ci nasara nasaran da za a ci kuma saboda kokarin da muka yi na tabbatar da manoman da aka basu wannan rance manoma ne na kwarai wa'annan da suka kawo kaya kaga dai kaya ga taki ga famfon jan ruwa ga iri ga kuma magani duk sun kawo muna da tabbaci wannan program ba zai felin ba insha Allah wasu manoma da na hira da su kan amfanar shirin rancen noma shinkafar ranin sun ce an makara wajen gabatar da shi ganin yan makonni suka rage a shiga damina alhaji tafi da mai kano manomin shinkafar rani ne a tafkin geriyo na kogin benue da ke jimeta manoman adama gaba da ake mutum ni abin ya ko alaman tambaya ni na gani fa matsalan din Allah yawa da shi har ga Allah a ni kan gani na na farko a yi na biyu kuma yanda aka dauki tantance mutanen nan ba mu ba gane ba manoma da yawa sun yi kungiya sun je sun bude account an tantance su sun yi da ya kamata su yi da komai da komai aniyar gwamnatin jihar Adamawa ita ce na juya waɗannan kuɗaɗen rancen don cimma burinta na ganin ƙananan manoma dubu arba'in sun amfana Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Sani ga magana da yin noma noma an mai daɗi. A gaida Malam Adamu Sanusi. a jihar kano kuma cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar bayero ce ta ƙaddamar da wani shirin jagoranci da ba da shawarwari ga matasa akan harkokin karatu da zamantakewa ga rahoton da mahmud kwari ya iko mana a ƙarƙashin sabon shirin za a mai da hankali akan matasa maza da mata da ba su sami sukunin zuwa makaranta ba da ɗalibai da ke karatu a makarantun sakandare da jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi sauran rukunin da shirin zai bai wa fifiko su ne matasa 'yan gudun hijira da waɗanda ke cikin yanayi na tashin hankalin rayuwa daban-daban kana da kuma matasan da suka yi gamdakatar da aikin yi na dogaro da kai ko sana'o'i domin tallafa musu su inganta sana'o'insu ko ayyukan nasu Farfesa Aisha Abdul Ismail da ke zaman daraktar cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar ta Bayar Kano ta fahimci hanyoyin da za su bi wajen cimma wannan buri. Muna so mu fito da abin da ake cewa counseling service koya musu tsari na ba da shawarwari na kuma sauraron su wani sa'in idan ka zo kai shawara abin da za a nuna maka karami ne amma sai buɗa maka sai ka zo ka ci gaba amma in ba a buɗa maka ba ba a baka wannan shawarar ba sai ka makale a nan gurin wani sa'in koya magana ce wani sa'in yadda za ka yi amfani da lokacinka wani sa'in kuma yadda za ka yi rubutu saboda haka wannan shi tsarin da muka fito da shi yana da faɗi za mu yi taruka inda wani sa'in su za mu haɗa su yi musayar ilimi ko su yi musabaka a tsakaninsu wani sa'in za mu kirawo su nan wani sa'in za mu bi su wuraren da suke wani sa'in ta facebook wani sa'in ta ko twitter ko whatsapp da sauransu dai sai mun akwai hanyoyi da yawa da muke so mu yi amfani da shi amma dai shi shine a samu a ƙarfafi matasa zai taimaka musu ko da an zo an basu. taimako mm. ko na kuɗi mm. ko na wani abu da za su yadda za su sarrafa shi. ƙungiyar NSRP da ke ayyukan daidaita al'amura a Najeriya wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta Birtaniya wato GFID na aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar ta nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar bayar kano domin tabbatar da nasarar wannan shiri malam aminu buba dibal ne babban jami'in ƙungiyar a shiyar arewa maso yammacin najeriya wannan yunkura da aka yi shi eh, ita uh, kungiyar mutane safi ta ga ya kamata mu dan ba su abinda bature ke cewa technical support mu ga yadda za a cimma ita uh, wannan manufa uh, mun yi haka kuma don muna da masaniya akan cewa Eh, abubuwa eh, da yawa da muka ɗauke su abinda shi mutum ke cewa for granted abubuwa kamar da ya kamata da kuma shawarwari akan yadda yara za su iya su inganta rayuwarsu kuma su samu shawararri na gari abubuwa ne masu sauƙi amma kuma yara da yawa maza da mata a gari ko a society zan ci ba sa samun wannan gatan samun wannan abubuwan so da muka haɗa kai da ita wannan cibiyar muke cewa to ya kamata a samu wani abin da za a ƙaddamar yadda za a iya dinga shiga unguwanni garurruka da ƙauyuka ana faɗakar da kan musamman yara ƙanana maza da mata da suke girma su fahimci misali eh, eh, shi muhimmancin eh, makaranta 'yan mata masu san yadda za su kula kansu daga fyaɗe da duk abubuwan da za su tallafa wa zaman lafiya a gari da kuma ƙasa. Malam Aminu Buba Dubal kenan babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na ƙungiyar NSRP. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Toma da la'agai da Mahmud Kwari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 11 da minti 18 na safe kenan a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin nan ne da ya saba kawo muku 'yan kasashen Afirka da suka bar gida domin zuwa wata uwa duniya musamman nan kasashen Turai saboda neman abin zaman gari. Yau kuma shirin ya karbi bakuncin wani ɗan Najeriya ne da ya koma ɗan Ghana amma kuma yanzu ya zama ba Amirke. Don haka ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Alhaji Sa'adu Maso Kano. Kai ɗan asali ina ne Alhaji Sa'adu? Ni ɗan asalin najeriya ne kano to ya aka yi kamar na ji da harko ka ce an baka wani sarauta na hakimi ko kuma eh. jirmai ka ce a nan kano din ne a'a ai zama zama ba ba abin da zama bai iya yi ba na yi zama a ghana na yi karatu na yi makaranta na yi komi a ghana ka kai kamar shekara nawa a ghana zan rayuwa na ma a ghana na yi ne na yi makaranta na yi komi na yi duk abin da ya kamata sannan na koma nan da Najeriya ne na sawo nan ga Amerika. To, kusan rayuwanka ma gaba ɗaya gane ka yi shi kenan. Kwarai eh, da gaske. To, ashe ka bar wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba wannan ne karo na farko ba. A ba wannan ne karo na farko ba. To, to ban da Ghana da na akwai wata ƙasa da ka taɓa zuwa ko ka taɓa zama? Eh, tun dai da na zo nan na je wani gari na zauna ba. tun dai daga gane da na zo nan da ban je wani gari na zauna ba. Oh, daga gane ka zo nan koko daga Najeriya? Daga Najeriya. Tun yaushe ka zo nan kenan to? Na zo nan tun nan cin ite nan cin nan ci March nan cin nan ci na zo nan. Nan kasan? Nan kasan kwarai. To amma tun daga lokacin nan kana koma gida Najeriya koko tun lokacin kana nan? A nakan je dai da hali ya kama kasan wannan kasa kasa ne da suka yi shi a hikimance ba za ka iya yin komi ba sai kana da takarda a nan na yi zama cikin hukuncin allah na samu takardar zama to tun dai daga allah ya sa na samu takardar zama na kan iya koma gida shekara ɗaya duka wani sa'in wata takwas wani sa'in wata shida har yau dai abin da nake ciki ke na kan iya je gida in je gida in juyo shekaru nawa ya dauke kayan ka samu takardar zaman nan kasan eh a lokacin da ya dan dauke ni shekara shekara biyar kun Allah ya sa na samu takarda to kuma tun daga lokacin nan kake zuwa jira ka je ka dawo insha Allah ban ku fasa ba cikin kun Allah har yanzu ma haka nake wani gidan ciki Ghana koko Najeriya nakan je Najeriya nakan je Ghana duk ina zuwa ba wanda ba na To, a ina iyalin Alhaji Sa'adu suke? A halin yanzu ina da iyali a Ghana, suna Ghana. Duk iyali na suna Ghana. Yanzu haka? Gobe haka. To, da ka zo a tsawon shekaru biyar ɗin farko wacce sana'a ka kama ko wacce sana'a kai karo da ita? To, da na zo a nan garin sana'an da na fara kamawa shi ne aikin hannu da muka koya muka iya wani iri shine ɗinkin keke ɗinkin keke ne na kama nake yi ana ɗinkin keke ba wani matsala muna yi da har lokaci ya kai dai ɗinkinan dai abin da ya zo ya zama abin da ya zama sai duk muka bari sai muka koma sikiriti abin nake so in ce kenan dinkin keke wani irin dinki irin kayanmu na na gida afirka ko ko irin kayansu na tura na turanci na nan na turanci na nan ai su ma suna da tsaro kaya da suke yi na surfani da ake yi masa dinki a yi mata ado su ma suna da so irin shi muke irin da na turawan da muke kamar to bacin na surfani kuna kuna irin nasu irin su da sauransu su jacket a mu namu mu design muke mm. ba ma tsinkin suke design din to shekaru nawa ka kwashe kana sana'an sana'ar dinki kayan ka zo ka aji. to na yi da shekara ya kai ya kai bakwai a kamfani ne kuke ma koko dai eh, mutum eh, wani ya dauke ku kuna mashi koko na kanku ne a kamfani ne muke yi daga bayan mun zo mun yi na kanmu zakin kanmu mun buɗe na kanmu muna yi to me yasa me ka aje wannan sana'a eh to dalili da yasa na ajiye wannan sana'a inda za ka yi aikin ka samu amfani wanda yake babban kamfani da ake yi da ya shafi duniya ko ina ana yi to su ne wannan ƙasa ina jin cinikayyansu da masu aikin bai dace ba duk shi suka kwace suka kwashe kayan da aikin suka koma da shi china da wasu ƙasashe dai da wani al'amuran suke da ɗan sauki-sauki dalilin da ya sa muka dena ke amma in ba haka ba da har yanzu shi muke don abin da muka iya ke kai ya alai sa'adu maso kano lokaci ya faɗaga mana hannu don haka ka ci gaba da yi muna bayani a cikin shirinmu na gaba masu are a tarbe ma cikin shiri na gaba don jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji sa'adu maso kano da salama abu da mutanen ghana ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi to madalla a gaida ladan da kuma bakonsa wato hakimin yalwa kuma su yi gana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙan mata farko ta fito ne daga Usman Manuka mai ruwan Road Funtuwa ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Don Allah ku ba ni dama a yau domin in yi kira ga shugaban hukumar kwastam ta ƙasa Hamid Aliyu. Da ya sani rashin amsa gayyatar da majalisar dokoki ta yi mai bai je ba wani take doka ne a ƙasa. Ganin idan ya san duk abin da yake yi tsakaninsa da Allah ne to ya amsa wannan kiran domin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Duk kuma mai gaskiya ai yana tare da Allah. Allah ya sa mu dace. Shi kuma ciro ma mai turare Dumjiya Nijar cewa ya yi salam murya Amurka. hakika hukuncin da wata kotu ta yanke wa madugun adawar ƙasa ta Nijar Malam Hama Ahmadu tabbas akwai lauje cikin nadi amma babu komi. Wata rana tarihi zai maimaita tarihi. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau ina son ku ban dama na yi kira ga gwamnatin jihar Katsina domin mu san gwamnatin talakawa ce ko kuma ta 'yan bangar siyasa. inda wai a jihar katsina za a ɗauki ɗan siyasar da ko sunan mutane baya iya rubutawa amma an ba shi kwangilan maƙudan kuɗi ba don komi ba sai dan irin waɗannan 'yan siyasan sun iya zara ido da kuma murza gashin baki a gaban al'umma allah ya kyauta saƙo daga abba sa'ad mahuta malam rilwani sa'idu gairi a jihar zamfaran najeriya shi kuma cewa yayi. salam sashen hausa na murya amurka Hakika ceto mutane dubu biyar daga hannun 'yan Boko Haram a tsaunukan Mandara da jami'an tsaron Najeriya suka yi abin farin ciki ne matuka Daga ƙarshe, muke fatan Allah ya ƙara tsare mana jami'an mu amen. sai kuma wasiƙa mai cewa bincikar wasu gwamnoni bakwai da hukumar efcc za ta yi bisa zargin yin sama da faɗi da maƙudan kuɗaɗe ya yi daidai ganin yin hakan zai ƙara sa sauran masu riƙe da madafin iko su shiga taitayinsu Dan 'yan magana na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tunkiya wa'azi. saƙo daga Sade Sa'idu Daura. Wasiƙar mu ta ƙarshe kuma cewa ta yi sake kai wani harin ƙunan baƙin wake da wasu mata suka yi a wajen garin Maiduguri abin jimami da takaici ne. Da fatan jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen i da kakkaɓa ragowar 'yan ta'addar da suka yi saura. saƙo daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To mutane a akalla shida aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren kunar bakin wake har guda biyu da suka faru yau a Maiduguri fadar jihar Borno a can arewa maso gabacin Najeriya. Rahotannin da ke fitowa daga wannan birnin sun ce wasu 'yan mata guda hudu ne suka kai wannan farmakin inda ko bayan su wannan 'yan matan wasu mutane biyu su masu mutu. rahoton wakilinmu a maiduguri ya tabbatar da wannan labari kuma ya jo daga wasu daga cikin wanda abin ya shafa ko kuma suka kai shirya abin da ya faru a wurin abin da maskar na kasashen ma irin wannan ta faru inda aka kai hare-haren kunar bakin wake su ma can har aji biyu kuma sun janyo asarar rayuka a hannun farko dai mutane kamar biyar suka laka a cewar kamfan dalancin labaran syria yayin da hari na biyu da aka kai kamar sa'o'i biyu bayan na farkon wani dan kunar bakin wake ya a kansa a wani wurin cin abinci da ke yammacin birnin maskasin inda nan ma mutane da dama wanda ba a ce ga yawansu ba suka rasa rayukansu yau shugaba donald trump na amurka ya sake koma dandalin nan na sadarwa na twitter da ya saba da shi domin neman wulakanta yunkurin da wata tashar talabijin da wato ta yi na bayyana harajin da ya biya a shekarar 2005 to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci za ku ji mu da an jima kaɗan idan allah kai mu yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na muryar amurka musamman ma ali mustapha sakwato da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni wato julie gresham kenan da injiniyan mu na wannan lokaci malam vasco baba ya kuma makeri ne nake sallama da ku a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka ga shirin yau da gobe tafi.